A nan jihar Katsina bikin sallar ta armashi inda ɗazu-ɗazun nan mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman ya yi hawan sallah. Da yake jawabi jim kaɗan bayan wannan hawa, gwamna Aminu Bello Masari ya gabatar da sakon shugaban ƙasa. Zan gabatar da sakon shugaban ƙasa a isar da godiyar shi ga mutanen jihar Katsina ga addu'ar da suke mashi. Kuma abin da ya same shi addu'a ce kawai take magani shi kuma Allah ya ansa addu'an mutanen Najeriya. Addu'an nan musulmi sun yi kirista sun yi wa'anda Da ma ba su hanyoyin da suke bi sun bi nasu hanyoyin sun mushi addu'a Allah ba shi lafiya kuma Allah ba shi to in mun yi addu'a sau goma wallahi yanzu sau ɗari ya kamata mu yi domin nasara Muhammadu Buhari nasarar jinsin muke nasarar muke. Tun da farko da yake nasa jawabin mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman ya yaba wa gwamnatin jihar Katsina saboda maido da tsafin malamai bakin aiki. Ilimi na firamare shine ilimi. Al'ummar da ba su da ilimin firamare school kuma kai an je can sama za ka ga lalace shine foundation to kuma aka ce ka maido da tsaihin malamai. Mu Hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani. To wannan ka ɗauko magani gyaran ilimi na primary school. Gwamna Aminu Bello Masari ya nanata muhimmancin yin amfani da tsaffin malamai wajen maido da martabar ilimi. Batun maganar farfado da ilimin da ake cewa foundation education wanda yake ya hada na farko shine ilimin primary school kowa ya koma ƙauyen su ya koma karamar hukumarsu zai ga malamai waɗanda suka yi ritaya da sauran karfinsu da sauran hankalin su nawa ne yau da za a samu local government da take da tsofaffin malamai da suka rage aiki guda hamsin kawai ce kowanne cikin hamsin din nan zai ba da lasin guda a sati mun zanna mun yi lissafi akwai wurin da muka ga akalla malamai wa'anda suke da ainihin teaching qualification sun kai ɗari inda duk sati kowa zai ba da to duk sati a wannan karamar hukumar za a samu ƙarin ainihin lesson ɗari kowane sati Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.